ta al'amuran da suke ganin karatun addini wato islamic studies a matakin gaba da sakandare a matsayin shirme ne to shi addinin yadda mutane suka dauke shi ai ba sai a jami'a ba har a cikin gari yau akwai mutanen da suke ganin in ka shagalta kana karatun addini kai ba waye ne bane akwai al'ummar mu sai wannan nisan abinda za ka yi da shi shi ne da za a samu wani ɗalibi kullum karatun addini yake tun safe bari mu irin masu karatun zaure kaga mutum ya cika littafinsa da jaka da bayan kekensa da littafai ba wanda zai ce masa ya karatu amma ranar da ya fara sa uniform ya shiga makarantar boko zai ga ya karatu ko kuma aka ce ai ya samu admission FCE ko ya samu admission a foli wannan tunanin mummunan tunani ne wannan mummunan tunani ne bala'i ne a cikin al'umma mai karatun addini shi fi kowa kima a wajen Allah in akwai profesan da za a fiye san komai akwai shi komai profesa ne a kowane fanni to bai da matsayi a wajen Allah in bai san Allah ba sannan duk tarin waɗannan takadin ya je lahira a kabarinsa tambayi da za a masa marar buka man nabiyuka wa madinuka. su ne tambayoyin da za a mashi kun ga haɗarin da muke ciki su ne tambayoyin da za a maka a ina kuma ake koyan su a addini ake koyan su kaga abin yana da hali. so da ka tunanin da mutane suke da shi da yadda turawa suka sa mana mummunan tunani aka ɗauki addini ya koma shi ne a baya yau ko taruwa aka yi ana wani abin nan ‘yan kasuwa ma'aikatan gwamnati idan akwai wani malamin addini a cikinsu ba za ka ji suna mishi tambaya kan abin da ya shafi kasuwancinsu ba sun za su yi mishi tambaya sai dai su mishi tambaya za su ce yayi sun je aikin hajji abu kaza ya faru da su tambayar da za su masa kini ko kuma su ka mishi tambaya kan sallah amma kasuwancinsu ba Allah a ciki so da ai bai sani ba shi wannan shi bai da ilimi mun taba zuwa wani taro ana wani taro akai bayani akan ana bayani akan akan kasuwanci na zamani joint ventures aka sani ne jawabi a addini ina gama wani ce duk bayanin da ne bai yi da shi ba mm. ya ce shi ya yi diploma a business wai diploma ba ni kunya na ji ya faɗa wallahi sai ya dukar da kai wai yayi diploma a business zai su ba hadi bai yadda da abin da yake wanda malami da tije ce masa kaji tsoron Allah an yi bayani an ce Allah ya ce annabi ya ce kai kuma ka ce duk baka yadda da abin da aka faɗi ba yanzu me hukuncin ka ko babban mutum wai diploma wai ya karanta diploma wai business diploma diploma ba ni kuma na gama digiri a lokacin kuma a cikin courses ɗin da na yi na karanta business a matsayin elective amma yana ce mun wai ai wai wai ya ce wai ya ce wai diploma kara wai ai shi ne diploma a business diploma ba ina ƙara lalata muku diploma ba to da ta kai to wannan ita ce shine hangen da mutane suke yi haɗari ne babba to sai kuma na jami'a shi ma shi kuma na jami'a shi kanshi an shiga cikinsa an masa ta'addanci da yawa yadda ake karanta da islamic studies a jami'o'inmu tun daga sakandare ma an ba ta abu sadaka mutum zai zo a ce ya an ba digiri a islamic studies amma bai san komai ba a musulunci wallahi zaka ka yi samun mutum fesa ne a islamic studies amma ba zai iya karanta maka a halar ba ba su Alam kwanan nan ma wani mace ba mai ba wani gwamna na arewacin kasar nan shawara. Eh. ya yi magana a rediyo. Eh. Ana magana kan yan ta'adda da abubuwan da suka yi. Wai zai yi istirjani. La haula wala qawwata. Eh wannan nashi ma da sauki ai. Ba an je sarki ya ce sarki ya ce saboda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba shi kuma gwamna ya zo ya ce saboda manzon Allah subhanahu wa ta'ala a lokaci dai abin ya faru wancan ya ce Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma wannan ya zo ya ce manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaga da a tare lokaci dai Allah ya hada suka zo suka yi abu shi ne wannan hadarin da muke ciki yan uwa so daga an bata abun an cakuɗa shi so daga waɗanda suke karanta islamic studies kullum faɗan da nake musu shi ne ƙalubalen su ne su zauna a gida su yi karatun gaske an baka admission zaka karanta NCE Islamic Studies Arabic zaka ka samu zaka je karanta digiri Islamic Studies to zauna kai karatu a wajen malamai na Allah sai ka fito tun sun koya maka turanci nan kuma ka koyi asalin musulunci to shikenan sai ka zama waye sai ka zama musuluncin zaka ma aiki amma in wancan ka dogara da shi to rigima za a yi ta yi da kai baka sani ba kuma kana jin ka sani kaga jahili murakkabi ce jahili kalle binin kibi ce bai sani ba ko bai san bai sani ba so dan ka zauna ka yi karatu a gida muna da bukatar wanda za su zama lakcarori sosai a islamic studies ana da bukatar su amma su zama sun yi karatun sosai da gaske ba kai wanda ake ba a jami'a ba wanda ake ba a jami'a ba na gaske ba gaskiya magana gaskiya ke amma karatun gida shine na gaske mutum ya zauna a yi masa karatu sosai ya tsarge littafan fikihun nan tun daga littafin da ake karantawa a ƙasan nan akhdari na farko ka tsarge shi haka kai tufatul bukami ya zama kowane rabon gado aka kama ka zaka iya rabawa ba tare da matsala ba kowace matsala aka kama ka ta fikihu zaka iya tahlilinta sannan kuma ga turancin ka na islamic studies da kai a jami'a wannan ka zama har professor to kaga abu yayi kyau ke amma ka dogara da shi wancan to shi to shi yasa wa ke walakanta na jami'a amma kuma nagari da ake yi mutane ba su damu da su koyi karatun addini ba wannan shine fi zama bala'i sosai a cikin al'umma duk inda ake karatu ba za ka ga mutane a wajen ba amma wajen wajajen da ake shashanci kuma abin tsoro za ka yi shekaru kana neman kuɗi amma baka taru samu kuɗin nan ba ƙalubale ne wannan ka kawo min wanda ya shekara ashirin kullum neman ilimi yake amma bai samu karatun ba amma ni ko zan lissafa maka mutanen da sun yi shekara hamsin suna neman kuɗi amma hayan ki sun fita to to me yasa mutane ba za su zauna su yi karatun addinin ba so da shedan wallahi akwai abin kunya a cikin al'umman na ba da labari ran nan wani dan uwa ya ba mu labari cewa ma'aikaci ne na irin harkokin intanet din nan ya ba mu labari cewa sun yi wani inta sun yi wata interview a garin Kaduna suka tsaya a titi duk matashin da suka ga ya zuciya kawai sai suka ce masa da Allah suna da tambaya alwala tambaya alwala aka rika yi to a cikin waɗanda suka ma tambayoyi sun kai ashirin mutum ɗaya ne iya ba su amsa tambaya kan alwala daga cikin tambayoyin da suka yi mutumin da yake wanki ya kai ya kai wanke ya gama wanke kafarsa tsaf sai tunuwa bai yi shakan hanci ba ya zai wani ya ba da amsa ya ce ai ai sako alwalar da yi kawai saboda wahalar nemi shi wani ya ce a ai wannan tambayar ta malamai ce Haka tambayi ta ce ba ka alwalar ne kai wai ai shi haka ba taɓa faruwa da shi a ce to in ta faru da kai ya za ka yi ka ga fassara ba na karatu abun kunya wani aka mishi tambaya mutum ya gama alwalarsa tsaf sai ya bai wanke fuska ba ya zai yi yanzu dan Allah wannan matsalolin duk ba suna cin ahalar ba mai ahalar duk bai tsatsarge waɗannan matsalolin ba daki daki kuma ya bi su to amma kin koyan addini da mutanen mu suke al'ummiyatu diniyya mutane sun sun sun zaɓi su zauna jahilai shine abun ban tsoro ba za su koya ba ai wanda ma yake ce musu koya abokin gabansu. abokin gabansu ne duk wanda yau zai zo matsa yake sai an yi karatu to abokin gaban mutane ne abokanan gabansu suna da yawa da takara ake fitowa yanzu fito takara sai dai matar shi kila ta zabai da yayan shi da wasu 'yan takaitattun mutane amma duk sauran ba za su zaɓe shi ba so da me matsi ne shi yana matsa musu sai sun san Allah so yake yi ya kama su shiga aljanna irin yadda Abu Hurairah radiyallahu anhu yace mu matsayin mu malamai masu karantarwa muna kamo mutane ne mu sa musu kugiya sai sun shiga aljanna amma suna kin kugiya malami yake jawo ka shiga aljanna amma shi dan janka yake yana zuga ka shiga wuta amma shi kake bi shine masoyinka amma malamin da zai ce maka abu kaza ba daidai bane yi yi abu kaza shine daidai to shine makiyinka so daga mu dawo cikin hayyacinmu mu zauna mu karanci addinin nan da gaske mu ba shi haƙƙinsa ba sai a jami'a ba kawai har a waje da wanda ya je jami'a da wanda bai je jami'a ba koyan addini wajibi ne ba mustahabbi ne. wajibi ne ka san addini ka san yadda zaka bauta ma Allah subhanahu wataala kuma kada ka ce wai kai ka san iyaka abu kaza ai iyaka abu kaza ya ishe ka ƙarya kake menene ya ishe ka ai kuɗi baka cewa ya sun ishe ka ai to me yasa kuɗi za ba su ishe ka ba addini karatun addini zai ishe ka an tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi yaushe ne mutum zai ji cewa ya wadatu da ilimi ya isa ilimi ya ishe shi idan ya ji ya ishe rayuwa ta ishe shi ranar da kake jin ya kamata yau ka mutu to ranar ya kamata ka je makaranta kakka nemi ilimi duk ranar da kake jin yau din nan ka shirya mala'ikan mutuwa ya zo ka baranka. to ranar ya kamata ka je makaranta waye haka so da ka sami inda kake zuwa karatu kana zama karatu duk inda ake karatu a matsayin ka na musulmi wajibin ka ne ba neman ake yi mustahabbi ba ba lallata ka ake ba in baka yi ba kai zaka shiga uku tun a kabarin ka wallahi tallahi wasu da za a yaye maka kabarin su kaga abin da suke ciki hankalin ka zai tashi shi yasa manzo Allah ta sama yace laula alla tadafa'u la sa'altu Allah an yusmi'akum al yace ba da dan ina jin tsoron kada a koma ba za a rika furta gawa ba manzo sai ce to da sai na roki Allah madaukakin sarki ya rika jiyar da ku mamata in kun je kabari ku rika jin yawa na kabari yake amma manzo sama sai yace saboda in aka ji na yau gobe za a kai wani ba a bagawa a daki kaga wasu maza za su sake mutuwa kenan kuma saboda doyi to manzon sama shi yasa bai roki Allah ya ji yadda mu abinda mamata suke yi a cikin kabari ba so da ka dan uwa kai makan ka faɗa nasihan muke dan kullum ka zama kana da inda kake zuwa karatu kana ɗaukar karatu ana ce maka Allah ya ce annabi sallama ya ce wannan shi ke sa zuciyarka ta zama raqiqan ta zama ta taushi ta laushi saban Allah ba zai zama abokinka ba ba za ka yi sha'awar saba ma Allah ba amma duk ranar da ka sa hijabi ka sa miƙali tsakaninka da ilimin addini to shi ce komai za ka iya aikatawa jahili ba abin da ba zai iya aikatawa hatta waɗanda ake barin su suka ke ganin sun zama suna mai bid'a hidima to sai da aka hana su ilimi sannan amma ranar da suka yi karatun gaske to za su gane yaudarar su ake to dama abu na farko za cewa ce an hana an sha makance ka kawai yana kenan tunda kana da gudunmuwa kawai ka ci gaba da yi ba sai ka yi karatu ba amma ba wanda zai yi maka nasiha ya ce maka ai nan kake zuwa karatu wani ka je da littafin ka ka bude a maka karatu ka saurara Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah mu da ku suke shirye da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum